الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu muna shaida babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya mana shaidawa lalle shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka da tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye Allah subhanahu wataala mu girmama umarninsa mu guje ma'aninsa Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka kiyaye ubangiji zai ba ku abin da za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma ya kankare zunubanku ya gafarta muku lalle Allah maɗaukacin sarki ma'abocin falala ne mai girma mu sani ya bayan Allah lalle kowace al'umma daga cikin al'ummatai suna da abin da suke alfahari da shi abin da take takama da shi abin da take alfahari da shi sai dai wannan abin ya taƙaita ne a wani tsukakken guri tana da wata manufa da take ji da ita amma ita ma manufar tana da iyaka tana da wata himma amma taƙaitacciya wadda a wannan himmar ba ta ɗauke da wani saƙo mai girma balle wata babbar manufa babu abin da, wato wannan abin da take da shi yake ɗauke da shi na wani saƙo daga Allah ta'ala ko kuma wani ambato daga sama duka haka al'ummace suke al'umman larabawa haka suke kamar sauran al'ummatai su ma suna wannan bangaren sun kasance kamun zuwa musulunci sukan taru bayan an kammala aikin haji wanda ake yi na lokacin maguzanci a guraren aikin hajin da kasuwanninsu da guraren hira da tattaunawa sai su haɗu su dinga alfahari da iyayensu suna nuna girman dangantakarsu suna nuna matsayin ƙabilunsu suna bayyana karamci da daraja da jarinta ta ƙabilunsu ko kuma ta gidajensu ba su da wani abu sai wannan a iya waɗannan abubuwa suka taƙaita shi sanya za ka samu a waƙe-waƙensu cike suke da irin wannan alfahari an tara misali yana cewa asni alayya bima alimti fa innani sam'ul mukhalafati idan lam uzlami yana cewa wata ibnatu malik yana cewa ki ya ni da irin daraja da matsayi da kika sani da shi saboda ni mai sassauci ne wurin mu'amala da ni amma fa idan ba zalunce ni ba fa idza zulimtu fa inna zulmi basilun مر مذاقته كطعم الألقم يشي انكو اكا ذالتيني تو فذالنتا تابا شو دومن ساكمكم ميتاتيني كمر يد كسم تنزيت ان نقنا كذونا الفهريني ديكي نونا واتو مطينسا حرمائكي الفهري يشي ادن يجي شاجيا يشي فإنني مستحلق مالي وإرضي وافر لم يقلمي Yace in ya sha jiya halaka dukiyarsa yake ma'ana kyauta yake yi Yace amma fa duk da haka duk da yana buge Yace ce mutuncinsa fa a killace yake ba fa a taɓa shi don me idan aka taɓa Yace ce tufa babu zaman lafiya Yace ce wa iza su hauto fama ukasiru annada wa kama alimtu shama'ili wa takarru ya idan ya farfado daga buguwar yace cewa baya taba takaitawa ga yin kyauta yace kamar yadda kika san matsayina da karamci na da halayena kaga su haka kawai take wannan shine iya tunaninsu iya abin da suke alfahari da shi kenan wannan kuma ba abu ne wanda mutum zai alfahari da shi ba shi yasa lokacin da musulunci ya zo sai ya daga matsayinsu ya kautar da su daga irin wancan tunanin ya askaka tunaninsu ya ƙara shirya su wata sabuwar shiryawa ya jagorance su izuwa ga ɗaukaka da kamala sannan ya saukar da wa'ayi na alƙur'ani gare su sai wannan ya zame musu wani sanadi na ɗaukaka da tabbata da matsayi a ban ƙasa ya ɗaga darajarsu suka ɗaran ma kowace al'umma kamar yadda Allah ke cewa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Allah ce hakika mun saukar muku da wani littafi na alqur'ani a cikin sa akwai daukaka gare ku akwai daraja gare ku akwai matsayi gare ku shin ba za ku hankalta bane a wani wurin yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Allah ya ce lalle wannan alqur'anin lalle daukaka ce falala matsayi ne gare ka da ma al'ummarka kuma da sannu Allah ta'ala zai muku tambaya akan wannan alkur'ani daga nan sai ya canja musu tunani daga tsukakken tunani alfahari da iyaye alfahari da matsayi alfahari da jarinta alfahari da kabila suka aje wannan sai ya koma abinda kowanne yake kallo wani aiki ne zai daga matsayinsa a gurin Allah ta'ala ba wai alfaharin wane ne ni ba ashe kenan idan al'umma a yau ta dawo ba ta da wani abu sai alfaharin cewa su 'yan kaza ne ko sun fito daga kaza ko su 'yan gida kaza ne ko suna da matsayi kaza ba ta da bambanci da irin wancan tunanin na maguzanci kamun zuwa musulunci don ba tunanin musulunci ba ne tunanin musulunci al'umma ta kan yi tunanin wani abu ne zai daga matsayinta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala bayan zuwan musulunci ya bayyana wani ma'auni guda ɗaya wanda wannan ma'aunin shine ma'auni na ɗaukaka da daraja ga bayi baki ɗaya cikin abin da Allah ya saukar na wa'ayi na Alƙur'ani, inda yake cewa ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji ɗaya da mace shine annabi Adamu da nana hawa'u muka sanya ku kuka zamo ƙabilu da al'umma daban-daban ba don ku yi alfahari ba a'a ne ta'arafu domin ku iya gane junanku ku iya bambance junanku ashe babu alfahari da kabilanci dan an yi ka a kabila kaza baya nuna kafin kabila kaza daraja domin da wannan musulunci yake kallo to da wanda ya fito daga kabilar banu hashim sai zama Allah ba zai wulakanta shi ba amma ka duba wasu sun fito daga banu hashim a banu hashim din ma duk da daukakar da banu hashim take da shi sun fito daga cikin jinin manzan Allah dauke Abu Lahab amma Allah yake dan wuta ne shi saboda ba wannan Allah yake kallo ba amma kallo Bilalul Habashi Bilalu dan Habasha bakar fata manzo Allah yake naji karar takalman ka aljanna ka duba Salmanul Farisi mutumin Farisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutu Salmanu wa huwa akhidhun bil urwati al wuthqa salmanu zai rasu yana rike da igiyar la ilaha illallah a hannunsa shi za a sahabai suke cewa ba mu san wani a doron ƙasa da yake tafiya da ransa a duniya amma ana cewa ɗan aljanna ba ne irin salman farisi kaga ashe kenan musulunci ba wai ina ka fito ba ba mai tece kabilar ka ba ba daga wani yanki ka fito ba me kai sai Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum lalle wanda ya fi ku daraja gurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a gurin Allah ya fi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala al-hafiz ibnu kathir da ya zo tafsirin wannan aya yake cewa gabaki ɗayan mutane wurin ɗaukaka da daraja dangantaka in ka danganta su da asalinsu su na yumbu shine annabi adamu da nana Hawwa yace a nan gaba ɗaya mutane daidai da daidai suke kowa ɗaya ne da kowa yin ne asalinka ni ma yimbu ne asalina asalinka daga adamu da nana hawa'u alaihi assalam ni ma asalina daga annabi adamu ne alaihi salam saboda haka ba ka fi ni ban ka ba shi ta ce mutane gaba ɗayansu in ka kalli dangantakar tushensu abu ɗaya ne kenan wani ba zai zo ɗaga maka hanci ya hura hanci ya daga kai ya dinga kafafa yana nuna shi wani na musamman ba kowa bane shi ɗaya kuke da shi bai fi ka ba in ka fi shi a gurin Allah wallahi ka fi shi wannan tunanin matsayin da yake aikin banza ne shi za al'adis ibn sai yace gaba ɗaya mutane idan an kalli dangantaka su da annabi adamu da nana hawa ce abu ɗaya ne ba wanda ya fi wani Ya ce suna samun fifiko ne da daraja ne da matsayi ne ta hanyar tsoron Allah ita ce ɗa'a ga Allah ta'ala da kuma bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mutumin da ya shagaltu da ambatan Allah da gode ma Allah da ɗa'a ga Allah da aiki na ƙwarai da ikhlasi a cikin dukkan wani abu to shine maɗaukaki a gurin Allah amma mutumin da baya wannan duk girman matsayinsa a duniya da shi da iska duk ɗaya suke bai da wani amfani bai da daraja bai da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi sanya ya bayin Allah mu kenan idan abin ya zama a haka cewa ana kallon meye matsayin wato mutum a gurin Allah ba wai matsayinsa a duniya ba ashe kenan babu al'ummar da tafi dacewa ta wa Allah godiya ta tsage ta tsaya tsayin daka wurin biyayya ga Allah irin wannan al'umma ta musulunci wanda Allah ya mata imani ya saukar mata da littafi ya aiko mata manzo wanda kuma wannan manzo ya yi shira zuwa ga wannan addini shi yasa Allah yake cewa fazkuru ne ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuru ku gode min wala takfurun Allah yake kada ku butulce mana kada ku butulce min ashe mu ne mu musulmi muka fi cancanta mu tsaya tare da wannan tunani mu cire tunanin ɗaukaka ta ƙabila ko matsayi na rayuwa ko ɗaukaka cikin al'umma mu cire wannan matsaya da haƙƙinmu na biyayya ga Allah ta'ala shi ta Allah ta'ala ya tunatar da ƙurayshawa wancan alfahari da suke yi a lokacin jahiliya yace ba addini bane da musulunci yazo sai ke cewa da su fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kammala ayyukanku na aji fazkurullaha ku ambaci Allah ka zikirikum ku kamar yadda da kuke ambatan iyayenku kuna alfahari da su au ashadda zikira ai ku ambaci Allah ma yanzu fiye da yadda kuke ambatan iyayenku da sai Allah ya tunatar da su cewa wancan abin da ake taruwa ana alfahari da kabila a lokacin da ake wancan aikin haji na jahiliya yanzu idan lokacin yayi in kun zo ire-iren wannan gurin ba wannan za ku yi ba ku yi zikirin Allah kamar yadda da a baya kuke ambatan iyayenku kuke alfahari da su to ku ambaci Allah kaman haka kai fiye da ma haka abinda ake so ku yi kenan a canja wancan tunani yanzu ya koma ambatan Allah ta'ala a cire wancan alfahari ya dawo ambatan Allah a cire wancan takama da matsayi a dawo da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ibnu abbas yana cewa mutanen jahiliya sun kasance suna tsayawa a gurin aikin aji sai mutum ya ce babana yana ciyar da kaza yana daukan nauyi kaza yana biyan diya kaza yana yin kaza ba su da wani abu illa ambatan abinda iyayensu suke yi ibnu jarir ne ya rawaito wannan a tafsirinsa lokacin da musulunci ya zo sai Allah ya canja wannan kenan babban manufar ana so dan adam ya koma yawan ambatan Allah ba yawan ambatan kansa ba shi sa duk mutumin da zai zauna bai da aiki sai ambatan kansa ni ne ne kaza ni ne kaza ni fa ni ne wani ni ne kaza ni ne na samar da kaza wannan ka ɗauke shi da shi da shashasha duk ɗaya suke bai da amfani in ma abin da ya ana samun lada ya ruguje ladansa gaba ɗaya ba ruwan Allah da wannan aikin nasa domin ya koma yana alfahari ga mutane akan wannan abin da aka yi mutumin kirki ba za ka taɓa jin ya ambaci shi wani ba ne sai dai kullum ya shagaltu da ambatan Allah ta'ala in ka ga yana ambatan wani abu sai dai ya aibata ya ambaci aibinsa ya dinga nuna shi mai gazawa ne shi mai takaitawa ne shi mai kaza ne shi ba kowa ba ne abinda zai dinga ambato kenan amma in ka koma kana ni ne ne kaza wai ba mu ne muka yi masa kaza ba wai da waye shi ba mu ne muka yi masa kaza ba ba mu muka daga shi ba ba mu muka yi kaza ba ka koma wancan maguzancin ka koma wancan al'adar ka koma wancan ɗabi'ar ka yi watsi da ɗabi'ar musulunci bayan kuma wannan maguzancin musulunci yake ka da shi bai da amfani abinda kai inda kana da lada zaka wayi gari baka da ladan komai a gurin Allah subhanahu wataala ya bayan Allah abinda ake so mu mu shagaltu da ambato ba ambatan kanmu da iyayenmu da alfahari ba a ambatan Allah subhanahu wataala kuma shi wannan ambatan Allah ɗin yana ne cewa, yawa ne a abubuwa masu yalwa baya takaita a iya ganawa ga Allah ko da safe ko da yamma kadai ko a masallaci ko a wani wuri idan mutum ya gama ya kama hanya kuma ya je ban kasa ya taɓarna yana abin da ya ga dama ba wannan ambatan Allah yake nufi ba a'a zikirin da Allah yake nufi shine dan adam ya zamo mai zikiri wanda yake rayayye ne biyayya ga Allah biyayya ta gaskiya wanda zai dinga murakabar ubangijinsa a kowane hali yake a duk inda yake yana kiyaye abin da yake bi da abin da yake ci nishaɗinsa ko da yaushe wurin bin umarnin Allah ne da guje ma Allah yana ji a jikinsa cewa yana da rauni na mutuntaka shi yasa kullum yake neman taimakon ubangijinsa yake neman Allah ya kawo madauki saboda Allah ne ce ka dogara ga rayayyen sarki wanda baya mutuwa kuma wato kai tasbihi da yabo gare shi ibnu kasir yace abinda ake nufi ka zamo mai yawan tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine rayayyen sarki wanda baya mutuwa shine na farko shine na ƙarshe wanda kuma masani ne ga komai shine dawwamamme wanzazze wanda zai tabbata rayayye wanda yake tsayayye da al'amarin bayinsa shi ya kamata ka nemi mafaka zuwa gare shi ka dogara gare shi ka yi gaggawa zuwa gare shi saboda shi ne zai isan maka shi zai taimaka maka shi zai kawo maka ɗauki shi zai baka nasa nasara kamar yadda Allah ce da annabi wallahu ya'simuka minan na. Allah shi zai kare ka daga sharrin mutane ya bayin Allah a cikin wannan ne sayyidu dan jubai Allah duk ansa da rahma yace cewa duk mutumin da zai yi wani aiki na da'a ga Allah to wannan mai ambatan Allah ne mai zikirin Allah domin sai da ya hararo girman Allah ya tuna Allah sannan ya aikata wannan aiki na da'a kenan zikiri bai taɗaita kawai a iya harshe ko a baki ba a tsa yana cewa majalisun zikiri shi ne sallah wurin azumi haji wurin halal da haram tsaye da siyarwa, da kuma wato auratayya da wato abin da ya shafi kunce kunce zaki ya ce duka waɗannan akwai zikirin Allah nan. abin da ake nufi da zikirin Allah a nan, ban abin da Allah ya ce da kiyaye ma abin da ya hana guje ma duk wani abu da zai jawo a tuhume ka da yin ba daidai ba a waɗannan abubuwa ya bayan Allah musulmi mai zikiri na gaskiya yakan tashi da safe yana titina Allah ko zai kwanta yana mai tuna Allah yakan tsaya ko ya zauna yana tare da Allah yana tuna shi yakan yi sabbako ko ya dawo da yammaci yana tuna Allah a cikin zuciyarsa a can ƙasan zuciyarsa yana ji a jikinsa cewa buga wadda wannan zuciyar tasa take yi da jujjuyawa da kibtawar wadda idansa yake da motsa wadda gabansa suke yi dukkaninsu suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala daga sanda Allah ya ga dama sai tsaye da wannan bugawa zuciyar daga sanda ya ga dama kiftawar idan ba za ta ƙara ba daga sanda ya ga dama motsawar ba zai ƙara yi ba kuma yana ƙarƙashin cikar ƙudurar ubangiji saboda haka ya dinga ji yana mai imani a ransa cewa gabatowar dare da juyawar yini da gabatowar yini da juyawar dare da kesowa alfijir da shigar duhun dare duka waɗannan yana hannun iko ne na Allah ta'ala yana juya su yadda ya ga dama idan kuma ya ga dama a cikinsu zai iya ɗauke shi a duk lokacin da ya ga dama fala yakfa azirru yace daidai da kwacin-kwacin ƙwayar komaiya ba za ta buya ga Allah ba in ma tara alin da waziri autawara ko da kai ka ganta da ido ko ba ka ganinta da ido shi Allah yana ganinta kuma ya san inda take ya bayan Allah ba wanda zai ji daɗin wannan rayuwar da muke ciki ya ji kwanciyar hankali ya samu nutsuwa ba wanda zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan rayuwar tamu ta yau ya samu jin daɗi a zuciyarsa ya iya kwanciya ya bacci cikin kwanciyar hankali sai mutumin da ya ƙaunaci Allah ya yi soyayya don Allah ya yi ƙiyayya don Allah ya samu nutsuwa da zikirin Allah kuma ya tsaya tsayin daka wurin biyan maslaha ta bukatun al'umma ya je raɗaɗi idan al'ummarsa tana jin raɗaɗi ya taimaka wurin tabbatar da burin bayan Allah ko da yaushe harshensa yana mai ambatan cewa ya Allah maɗaukacin sarki dukkan ni'imar da na wayi gari da ita ko kuma wani daga cikin alittaka ya wayi gari da wannan ni'ima ba dabaran mu bane daga gare ka take kai kadai kace ba ka da abokin tarayya yabo ya tabbata gare ka mu sani ya bayan Allah mala'ikun Allah irin wannan zikirin suke yi shi sa Allah ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa ma'ana komai nasu tattare ke da ambatan Allah subhanahu wataala mu ko yan adam muna ci muna sha muna bacci muna farkawa muna wasu ayyukan muna yankewa ga barin ayyukan amma duk da haka sai Allah ya kwatanta mu idan muka tsaya tsayin daka wurin biyayya ga Allah da ambatan Allah ya Allah ya kwatanta mu cewa matsayinmu da darajarmu za ta iya kaiwa kwatankwacin matsayi da daraja ta mala'iku ko ma madaran mutu ba don komai ba saboda mu Allah ya sanya mana gariza ta aikata ba daidai ba amma kuma idan muka danne ta muka ambaci Allah muka ba Allah ta'ala muka biyayya gare shi muka tuna shi inda yake so ya ganmu ya ganmu inda baya so ya ganmu bai ganmu ba to sai Allah ta'ala ya daga matsayin mu lallai masu yawan ambatan Allah masu da'a ga Allah suna rayuwa ne a koda yaushe suna masu yabo ga ubangiji suna masu aiki suna masu jihadi dan daga addinin Allah suna yanke dukkan wani alaka ta wannan duniya in dai babu Allah a cikinta duk wata alaka ta duniya za su yanke ta ko me za su samu in dai akwai rashin yardar Allah a ciki suna gaggawa ya zuwa ga tafarkin la'ira suna ambatan Allah a kowane lokacinsu a tsaye suke ko a zaune ko a suna kishin gide waɗanda suke wannan matsayinsu zai ɗaga hatta kai matsayin da Allah ta'ala zai yi alfahari da su a gaban mala'ikunsa masu daraja Allah ya samu daga ciki Kama yadda ya zo cikin sahihu muslim daga muawiyatu ibn abi sufyan Allah ya kara musu yadda ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya fito cikin wata alka daga cikin sahabbansa ita da sahabbai sun yi da'ira a masallaci sai ce da su me ya zaunar da mu suka ce ya manzo Allah babu abin da ya zaunar da mu mun zauna ne muna ambatan Allah muna gode ma Allah akan wannan ni'ima ta musulunci muna tana irin baiwar da Allah ya mana kaga wannan ba zama suka kawai suna tasbihi da baki ba a'a da zuciyarsu da tunaninsu da gabansu suna tuna irin ni'imomin da Allah ya musu suna tuna su kuma wani abu suka yi me ya kamata su yi wurin su gode wa wannan ni'ima din sai manzo Allah yake na hada ku da girman Allah babu abin da ya zaunar da ku sai wannan suka ce wallahi ya manzala babu abin da ya zaunar da musu wannan sai manzala ya ce ku sani ba na sa ku kun rantse dan wai ina kuma ku bane a'a yace sai dai yanzu nan jibril ya zo gurina yana zuwa gurina ba ni labari yace in faɗa muku cewa Allah madaukakin sarki ibi kumul mala'ika Allah yana alfahari ga mala'ikunsa da ku ya nuna ku yayi wa mala'ikunsa alfa'ari da ku saboda me sun zauna suna tuna Allah suna tuna irin wannan ni'imomin suna daga matsayin Allah ba zama suka yi suna sune suwa ne sune sune madaukakawa ne sune kaza kaza sune in ba da su ba ba za a yi abu ba sai da su za a yi sai kaza sai sai abin da suka ce sai abin da suka tsara ka gama tsare tsaren ka sai Allah ya rubuta ka cikin dare ɗaya cikin sakar sai Allah ya roƙa saboda ka duk sanda ka daga kace sai kai sai Allah ya wulakanta ka a'a kankan da kai dinga tuna waye kai bawa ne kai nawa na Allah to dinga tuna Allah ta'ala ko ziga ka suka yi suka ce sai kai ka ce a'a sai Allah subhanahu ta'ala kaga waɗannan saboda sun tuna irin ni'imar da Allah ya musu ba alfahari suka ce mu ne farkon musulunci mu ne kaza mu ne kaza ba wannan suka yi ba sai Allah ya ce a gaya musu yana alfahari da su ga mala'ikunsa hakanan Bukhari ya rawaito a hadisin abu huraira ya ce manzala yana cewa allah yana da wasu mala'iku da suke kewaya wato garuruwa hanya-hanya suna kewaya siga lungu nan siga ɗako nan suna neman ina ne ake ambatan allah idan suka ga wasu mutane sun zauna suna ambatan allah sai su kira junansu su ce ku taho ga abin da kuke bukata sai su kewaye su su lullube su da fukafukansu har zuwa saman duniya bayan sun tashi sun koma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su bayan ya fi su sani me bayan na suke fada sai ce ya Allah suna tasbihi gare ka suna girmama ka suna yabo gare ka suna daraja ka ya Allah kishin sun gani sai ce ya Allah ba su ganka ba sai ce yaya kuke gani da sun gani sai Allah da sun ganka da sun fi kowa ƙara tasbihi da yabo da jajircewa wurin yabo gare ka sai Allah ya ce mai suke so sai ce ya Allah maɗaukacin sarki suna neman aljanna ka ne sai Allah ya ce shin sun ganta sai ce ya Allah ba su ganta ba sai ce da su ya kuke gani da sun ganta sai ce ya Allah wallahi da sun ganta da sai sun fi yadda suke dajewa da sai sun fi kowa neman ta da burin su same ta sai Allah ya ce me suke neman tsari da shi ya Allah suna neman tsari da wutarka sai Allah ce shin sun ganta sai ya Allah ba su ganta ba ya kuke gani da sun ganta da sun ganta ya Allah da sun fi kowa gudunta da kyamarta sai Allah ya ce fa ushidukum ina shaida muku ku mala'ikuna ku zama shaida sai Allah ce anni kad gafartu lahu na gafarta musu sai wani mala'ika ce ya Allah a cikinsu akwai wane ba ɗan cikinsu ba ne bukata ce ta kawo shi ya zo ya sadda ne suna gurin ko zuwaye ya kasa kaya zuwaye zai sai da kaza zuwaye ya tsaya zai jira wane zuwaye ya kaza ba ɗan cikinsu ba ne sai Allah ce homul julasa ulayat kabihim dalisu Allah ce su abokan zama ne na gari wanda ya zo ma ya rabu da su ba zai rashin arziki ba shi ma an yafe mata me ya jawo musu wannan zama suka yi suna ganin girman Allah ba ganin girman kansu ba saboda haka mu aje girman kai mu koma ga Allah mu tausasa zukatanmu mu yawaita ambatan Allah wallahi zai sa mana sa'ida da kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan zamani wanda yake cike da hayaniya da argowa da tashin hankali amma mutakar ba wannan ba sai zama mun haɗu da bala'i biyu ga hayaniyar zamani ga hargowa ga kuma hayaniyar zuciya ina mutum zai sa kansa babu abin da zai sa ka samu nutsuwa sai komawa ga Allah ta'ala alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani Allah ce da ambatan Allah zukatansu suke samun nutsuwa Allah ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan bayan Allah Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka da yawan ambato gare ka Allah ka kiyaye mu alfahari da jin kai da nuna isa Allah ka raba mu da waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ka ɗabi'antar da mu da kyawawan ɗabi'u Allah ka ba mu ikon jin mu masu takaitawa ne ko da yaushe masu kokarin mu aiki na gari ne Allah ka raba mu da alfahari Allah ka raba mu da nuna dagawa Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da nuna mu wasu ne Allah ka sanya mu cikin masu tawazu cikin bayin da kake kauna waɗanda kake daga darajarsu ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima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 والوباء والربا والزلازل والمحن اللهم إنا نعوذ بك من جهد الجلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الآداء الله يوفق مسلمين كده مسلمين أقول لهم واشك مال طاهر دا shekaran jiya da iyalinsa الله يكبر karɓi rayuwarta a sa ta cikin addu'a Allah ya jikanta da rahma Allah ya fi mata